فلما راوه زلفه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون yayin da alkawari ya cika suka ga azaba kusa da su a ranar tashin alkyama sai fuskokin kafirai suka canza suka yi baki kuma za a ce masu wannan shine abin da kuke nema a duniya kuna neman a gaggauto shi.